بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau lahadi 26 ga watan bulkada a shekara ta 1433 ciya 25 sai muka ce jiya 26 jiya 25 yau 26 zulhaj zulhaj na faɗa ko zulqada na ce to zulhijja a shekara ta 1433 kuma goma sha ga watan goma sha a shekara ta 2012 miladiya yau kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin fatul islam wanda a sheikh muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman ibn ali at-tamimi an-najdi ya rubuta wanda Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarsa a cikin shekara a shekara ta 1206 Allah ta'ala ya tuƙe shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan littafi shi fadlul islam littafi ne da yayi ya rubuta shi dan bayanin menene musulunci wacce falala musulunci yake da ita sannan kuma wacce kariya ake ba musulunci ta ciki da ta waje akwai kariya ta ciki don ba a yadda wani abu wanda baya ciki bai keto hakan nan kuma ba a yadda wani abin da yake ciki ba a fitar da shi ina fata mun fahimci wannan da ba. qala rahimahullah azza wa jalla babu fadl islam wa qawli Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina mala yace babu fadlul islam babi da zai mana bayani ko littafi da zai mana bayani da asalin shi kitabun fadlul islam littafi na sukun da guda da malam yayi bayanin sa dan ya fayyace mana falalan musulunci ina son mu fahimci wani abu ba komai bane in an ce yana da falala ka ji ba wajibi bane akwai abin da yake ba wajibi bane yana da falala kamar sallar walha kamar tarawihi kamar tahajjud sai ka ji an faɗi su amma kuma ba wajibi bane amma azumin watan ramadan wajibi ne kuma yana da falala annabi sallallahu ya ce man qama ramadana imanan man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumi watan ramadan yana da imani kuma yana kaunan lada a wurin Allah subhanahu wata'ala an gafarta mashi abin da ya gabata na zunubi kaga wannan falala ce ga azumin watan ramadan to kuma falala ce kuma take nuna cewa wajibi ne ma'ana wannan falala doriya ce akan wajibi to kamar yadda yake musulunci yana da falala shi ta daban kuma wajibi ne a cikin shi kenan daga cikin falalan musulunci wajibi ne mutum ya yi musulunci shi yasa malam yace kitabu fadlul islam wa qaulillahi ta'ala kaga kitab ko bab sai ya zama khabar ne na mubtada fadli wa huwa mudaf fadli mudaf ilay wa huwa mudaf al-islam mudaf ilay sai ce wa llahi ta'ala ai sai ya zama na wawu atuf ne akan mudaf da mudaf ilay wannan babi ne da zai mana bayani ko littafi ne su da guda zai mana bayanin matsayin musulunci darajar musulunci ɗaukakar musulunci falalar musulunci wa qaulin lahi ta'ala kuma zai hada da yi mana bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan na cika muku dukkanin abin da yake addini a gare yau al-yawma kaga alaf zarfiya kenan wannan rana ita ce ranar juma'a a filin arfa kamar da Umar dan Khattab ya rawaito wannan ita ce ranar juma'a a ranar arafa na hajjin karshe da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce al yawma a yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku kaga an cika ya nuna kenan babu wani abu kuma da za a kawo a dora a sama dan da abin da aka ce ya cika to kuma ba a maganar a ƙara abin da ake magana kuma Allah ta'ala ya sauke shine riki isa da ayar ta sauka sai Umar dan Khattab ya fashe da kuka ya ce me ya faru aka ce me ya faru ya ce ai duk abin da ya cika to ba abin da ya sauru kuma sai dai dinga raguwa ilai kuwa bayan saukar wannan ayat da kwana 81 manzan Allah sallallahu ya koma ga Allah subhanahu ta'ala kaga wannan raguwa ce kuma raguwa bace raguwa ce sosai da sosai wacce yake ba taɓa yin irinta ba kuma ba za a taɓa yin irinta ba al yawma a yau dinnan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ciccif ta yadda babu wani sarari babu wata gaba babu wani wuri da ya saura da ake buƙatar wani ya sa tubali ko wani ya sa yaɓe a wurin ko wani ya kawo batir guda ya sa a wurin ko wani ya kawo ta dabara ya sa a'a ko ina da ina ya cika ya yi balance ya wadatar da ko ina da ina haka Allah ta'ala ya ce al a yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin hukunce hukunce shari'o'i komai da kuma na riga na cika muku shi abu na farko kenan abu na biyu wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku dimbin ni'imomi na duk abin da yake ni'imata na riga ne muku ita abu na kenan na biyu abu na uku wa rabitu lakum al-islam dina na yarda muku cewar musulunci shine addini nawa kenan uku kenan shi yasa a daidai na al-imam ibnu kasir fatacce malamin tafsirin nan yace هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة وأن إتتي ما في جرمان إمام الله سبحانه وتعالى ديما وأن الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم يد الله مدعو كسر كي يتكى مسوء الدين فلا يحتاجون إلى دين غيري باسا بقاتا وأن تsarin da ba musulunci ba kuma wala ila nabiyin ghairi nabiyihim hakan nan ba sa buƙatar zuwan wani annabin da ba annabinsu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani haza saboda wannan ne ja'alahu ta'ala khatamal anbiya Allah madaukin sarki ya sanya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine cikamakin annabawa hissan wa ma'ana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala ya fara cikin suratu al-ahzab yace walakin rasulullah wa khataman nabiyyin cikamakin annabawa ne ma'ana babu wani annabi bayansa hissan wa ma'ana babu annabi a ce ga wani annabi ne da gangar jikin shi a gan shi hakan nan kuma babu wani abin da yake da'awar annabta ce a fakaice babu wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne da yake nan babu wani wanda zai zo ya ce shi ana mashi wahayi in ya ce kai annabi nake ne ce a shi ba annabi ba bane kaga awar annabta ce a fakaice duk waɗannan al'amuran babu su Allah ta'ala ya sanya shi ne cikamakin annabawa saƙo ya riga ya gama cika babu wani wuri da ya saura babu wani wuri da ya rage da kuma wani saƙo zai zo daga baya sawa'un wannan saƙon na wajibci ne sawa'un wannan saƙon na mustahabbanci ne dan mustahabbanci ibada ce domin an ce al-mustahab na abin da in kai kana da lada in baka yi ba baka da zunubi kaga wannan ya zama ibada kenan to hatta mustahabbanci babu wani abin da mutum zai zo zai zo da shi ya ce wannan abun ba lalle ne sai kowa ya yi ba ganin dama ne in dai da sunan addini ne da sunan falala ne wannan babu shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin wannan shi ma yunkurin cewar da'awar manzan Allah Qur'ani da addini bai cika ba shi yasa aka samu wani sarari aka samu wata daba aka samu wata kucika da ake so a ciki wa ba ta ila ilal insi wal jin Allah madaukin sarki ya tura zuwa ga mutane da aljunu baki daya ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane da aljunu baki daya yasa a cikin suratul arrahman Allah ta'ala yake cewa fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomin ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa tukazziban kuke karyatawa ku mutane da ku aljunu Allah madaukin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane zuwa ga aljanu baki da mun sha maimaita wannan a darussa da sai gabata a wannan majalisi daura ta aqida domin Allah subhanahu wataala yana ce ya faɗa a cikin littafinsa wa idza sarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin suka ci gaba suna wa'azi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi tafiya ya je dan ya musu wa'azi a wannan tafiya ya tafi tare da Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kara mishi yadda malai ce fala halala illa ma ahalla ba abin da yake halas sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko sai abin da wannan addini ya halatta wala harama illa ma harama hakan nan ba haramun sai abin da musulunci ce wannan abu haramun wala dina illa ma shari'a hakan nan ba abin da yake addini sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda na faɗa muku cewar wa abu kaza wajibi ne ko abu kaza mustahabbi ne kaga duk waɗannan ana neman kai ne kullum da ke ko babu wanda zai ce da wannan ba wanda yake da ƙarfi wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in abu bai zo a cikin littafin Allah ba in abu bai zo a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to babu wata hanya ta uku da mutum zai zo da wani saƙo ya ce wannan saƙon wajibi ne ko wannan saƙon ba wajibi ba ne ganin dama da mutum yana da sarari ya yi in mutum bai da sarari ya bari ba wajibi ba ne duk wannan babu shi a musulunci sai abin da musulunci ya zo da shi am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko ko suna da waɗansu abokan tarayya ne da suke tsara musu addini irin abin da Allah ta'ala bi izini a kai ba wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidq duk abin da Allah ta'ala duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi wannan abin gaskiya ne kuma kuma zahir ne haka yake haka ibnu kasir ya faɗa a daidai fassara wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kaga a ciki Allah ta'ala ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci shine addini kenan in dai addini ne to musulunci shine addini wannan ko shine addinin annabawa baki ɗayansu kuma yadda muka faɗa jiya a shimfiɗar karatu babu wani annabi da ya zo da addinin da ba na musulunci ba saboda ka kuskure ne maka ce addiyanatus samawiya wai addinan da suka zo daga sama ku lura da jumlar addinan da suka zo daga sama ana nufin musulunci da yahudanci da kiristanci wannan kuma kuskure ne addinus ilahi addinus samawi shine addini guda daya da ya zo daga sama shine addinin musulunci shine addinin annabi Musa shine addinin annabi Isa shine addinin annabi Ibrahim shine addinin annabi Nuh shine addinin annabawa gaba ɗayan su kuma abin da zai nuna maka haka shine ayoyin alqur'ani mai girma وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك هكذا النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل سكرن قتشوا ربنا واجعلنا مسلمين لك يا لك سنيا ومزوم مسلمين كليك هكذا الله تعالى فدا أكرشن أكرشن سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم huwa sammakumul muslimina min qabl huwa sammakumul muslimina min qabl shi Allah shi ne wanda ya sanya muku suna musulmai tintini ba wai ma a cikin alqur'ani ba kenan ko kuma a shi annabi Ibrahim shi ne wanda ya sanya muku suna musulmai tintini wanda yake kuma kaga annabi Ibrahim a tsatsan shi ne aka samu annabi Musa a tsatsan shi ne aka samu annabi Isa alaihi salatu wassalam ake jingina yahudanci zuwa ga mutanen annabi Musa da kiristanci zuwa ga mutanen annabi Isa alayhi salatu wasallam wanda yake duk waɗannan babu su abin da yake addini a wurin Allah subhanahu wataala tun a lauhil mahfuz shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam lalle addini a can wurin Allah shine musulunci saboda babu wani addini da mutum zai bi ya ji cewar ubangiji subhanahu wataala zai karɓi wannan addini in ba musulunci ba kaga wannan ya ishi musulunci falala kun shi sai ce kitabu fadlul islam kitab ɗin da zai mana bayanin falalan musulunci kaga wannan ya ishi ya zama falala kuma ku duba annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yake da yake addu'ar in ya zo rasu Allah ta'ala ya dauke shi yana musulmai yace tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin hakan na annabi yaqub ya zai abin nan wasa da ibrahimu banihi ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan shine musulunci kuma shine addinin daidai shine addini a wurin Allah shine addinin da Allah ya sani a matsayin addini a wurinsa duk wanda ya je ma Allah subhanahu ta'ala da wani tsari da wata turba da wani yanayi da ba musulunci ba Allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba don bai yadda da wannan a matsayin addini ba abin da ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci sai ya ce wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku musulunci a matsayin shine addini wa qawlihi ta'ala قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين كشاعر كنا وقوله da kuma fadin allah مدوكين sarki. dubu haya zama fadi faɗi magana malam ba cewa yi kitabu fadlul islam wa qawlihi ta'ala wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace kul ya ki wannan annabi mai daraja ce ya ayyuhan nas ya ku mutane baki ɗayan ku kaga idan aka ce annas mutane baki ɗayan su farare da jajayen su baƙaƙe da korayen su da kowa da kowa nasu larabawa da waɗanda ba larabawa ba duk wanda yake suna na al'insu yana gazgatuwa zuwa gare shi aljanu kuma suna bi ne ta ba'a kul ka ce ya ayyuhan nas cewar da aka jaran sallama kul ka ce ya nuna kenan ba shi yake cewa ba kisa ake kira wannan usulubin talqini lakana mishi ake yi aka ke cewa ya ce kisa in ya tashi ba za sai ce kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kul ka ce kace ce wanda yake yana tabbatar da cewar shi isarwa yake yi ba shi ne ya kaga ba tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kul ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane baki ɗayan ku kenan wannan yana nuna mana da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da'awa ce ta tsibirin larabawa ba da ake farfaganda a duniya ake nuna wa mutane waɗanda ba larabawa ba cewar addinin musulunci bai shafe su ba ai addini ne na mutanen gama ta tsakiya kaga wannan ayar da makamantansu su warga wannan tunanin in kuma a najeriyance ne a ce ai musulunci na yan arewacin najeriya ne ko kuma na hausawa ne in anan shiya ne in kuma a can ne a ce na kanuri ne kowace shiya da irin yadda wata kabila take kan take abin nan kanene musuluncin take nuna ma waɗansu kabilun da in ba su ba to waɗannan kabilu ne musuluncin su ne ana samu wannan ko ba samu ana samu kenan dole ka tashi ka wayar da kan mutane ka sani musulunci na a Najeriya ba na wata kabila bane daya daya ba na wata jiha ce daya daya hakan nan a duniyance ba na wata ƙasa bane ba na wani yanki bane na duniya ne baki daya kun ya ayyuhan nas ce ya ku mutane haka irin wannan ne a cikin suratu al قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض ce ni manzo ne zuwa gare ku baki ɗayan ku manzo ne zuwa gare ku baki ɗaya qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane in kuntum fi shakkin har in kun kasance kuna cikin wani shakku ma'ana ba ku sami yaqini ba kenan ko min dini na addinin da ni na zo da shi addinin da aka aiko da shi wanda ke shine addinin musulunci to ku sani fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah da ɗaya ba zan taɓa bautawa abubuwan da kuke bauta ma kuma bayan Allah fala la ce annafiya ta biyo fi'il mudari ya biyo ta fala a'budu alladhina ba zan taɓa bauta ma waɗannan ta'buduna min dunillah waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah walakin sai dai ni a'budu Allah allazi yatawaffakum zan dinga bauta ma Allah ne wanda yake daukar rayukum kaga a'bud ilmu mudari zan dinga bauta ma Allah ina kan bauta ma Allah ne allazi yatawaffakum wanda yake daukar rayukum wa umirtu ana kuna minal mu'minin kuma tini an umarce ni in kasance cikin mu'minai haka wannan ayar ita ma aya ce da take bayanin tsantsar abin da yake musulunci shine ta Allah subhanahu wata'ala da ibada shi shi kadai ba tare da shakku ba ba tare da mutum yana jin kaikayi kaikayi shin Allah shi kadai za a bauta ko ko za a yi sirki ko za a yi garoye ba duk babu wannan sai ya ce in har ku kuna shakku to ni kan zan bauta ba zan taba bauta abin da ku kuke bautawa ba zan bauta ma Allah ne shi kadai wanda yake ɗaukar rayuwa ku kuma umarce ne kasance cikin musulmi kenan wannan shine fassarar musulunci da ya bayyana a waccan ayar wa rabbitu lakum islama dina shine mutum ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da shakku ba ba tare da sirki a cikin bautar ba kai da hada bautar da kowa kai da hada bautar da komai wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim karshen ayar li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillahi yu'ti man yasha wallahu dhul fadli al-azim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce ji tsoron Allah menene ji tsoron Allah in aka ce ji tsoron Allah shine imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi ala nuri min Allah imtisalu awamirihi shine riko da umarnin da Allah subhanahu ta'ala yi wajtinabu nawahi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana ala nuri min Allah amma akan haske da gurin Allah subhanahu ta'ala. ma'ana akan dalili ya zamana abin da kai riko da shi kana da dalili akan da ya ce a riko da shi abin da ka hannu kana da dalili akan an ce a hannu wannan shine jin tsoron Allah abin da yasa ake wannan ta'arifi din na jin tsoron Allah dan ka tantance da mai tsoron Allah da mai ba tsoron Allah ba kada a ce malam bismillah a rage maka hanya ka ce a a kai kana jin tsoron Allah ba za ka hau ba ka za ka rinka tsoron imtisalu awamiri riko da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi wajibi idan mutum yayi yana da lada in kuma bai yi ba to ya cancanci kai ne azaba shi kuma mustahabbi shine abin da in mutum yayi yana da lada in bai shi ba ba shi da laifi wannan kaga umarni da ke kenan karkashin umarni kuma wajti na bana nawahi da a nisanci abin da Allah ta'ala ya hana shi abin da Allah ta'ala ya hana ko dai ya zama haramu ko ya zama makruh haramun shine abin da in mutum ya yi yana da laifi in ya bari yana da lada mana in ya yi ya cancanta azabtar da shi in ya bari kuma yana da lada akan bari da yi wannan shi ne wajibi makaruni kuma shine abin da in mutum ya yi ba zunubi amma in ya bari yana da lada duk yana karkashin nawahi kenan shine to kaga kenan yanzu riko da wajibi da riko da mustahabi duk wannan imtisal ne bil awamir ana neman ka da kai nisantar haramun da nisantar makaruhi duk waɗannan abubuwa ne da ake nema daga gare ka ka su to wannan shine jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani idan aka ce al-iman shine i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية aka ce ya ayyuhal na amanu ya ku dukkan waɗanda suka yi imani to imanin nan fa shine i'tiqadun bil qalbi mutum ya kudurta imani a kokon zuciyarsa abu farko kenan abu na biyu wa amalun bil jawarih aikin shi kuma ya gaban shi aiki da abin da ya kosa abu na uku wa nutqu ya hurta imanin da harshen sa abu na hudu ya sani ya zidu bi ta'a biyayya ga Allah ta'ala tana ƙara wa mutum imani wa yanqusu bil ma'siya kuma yana raguwa da sabon Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ku lizumci yi masa biyayya ku nisanci saba mishi mun samu umarni nawa kenan umarni na farko ittaqullaha ku ji tsoron Allah kuma sai wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ta da imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ko wannan al'umma ko wacce ta zo kafin ta kamar da bayani zai zo umarni na biyu wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzannan nashi da ya aiko umarni na kenan na biyu ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa ta hanyar riko da abin da Allah ta'ala ya umarni da nisantar abin da Allah ta'ala ya hana wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da wannan manzon da ya aiko yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku rubanye biyu na rahamarsa eh kenan na biyu wa yace allakum nuran tamshuna bihi zai sanya muku haske na musamman da za ku dinga tafiya da wannan hasken yana haskaka muku gaban ku kuna tafiya sabanin munafiqai da basu imani ba kamar da bayani ya gabata a farkon sura farkon farkon suratul munafiqun ita alhadid da za a abin nan munafiqai suna tafiya hasken nasu zai dishi a ce da su kilarji'u wara'akum faltamisu nura fa wa bainahum bi surin law babun batinun fi rahma wa zahiru min qibalihi al'azab wa yaj'al lakum nuran Allah ta'ala ya sanya muku haske tamshuna bihi ku dinga tafiya da wannan hasken abu na biyu kenan abu na uku wa yaghfir lakum Allah ta'ala ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai sai malaman tafsiri suka ce waɗannan da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu da ake magana shin mummunan wannan al'ummar aka ce ya ku waɗanda suka yi imani kuma ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko a'a mummunan da ke cikin addinin abin nan suke bin tafarkin annabi isa alayhi salatu wasalam da tafarkin annabi musa alayhi salatu wasalam eh ina fata mun fahimci wannan da kyau idan ya zama da waɗannan mummunan wannan al'umman ne sai ya zama da ya ku waɗanda suke imani ku tsoron Allah kuma ku ƙara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai kenan in kuma ya zama sai ya zama na yutuk min kifle ne min rahmatihi Allah ta'ala zai ba ku rubanye biyu na rahamarsa kenan zai ba ku alkhairai a nan duniya kuma zai ba ku alkhaira sakamakon imani da kuka yi kuma kuma ƙarin imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a waɗanda suke kan tafarkin da annabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gauraya ba kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko yace salafatu yutuna ajrahum marratayn mutane uku za a ba su ladan su rubanye biyu za a rubanya musu ladan su gida biyu rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi wa amana bi falahu ajran yace mutum da ke cikin ahlul kitab yahudawa ko nasara amana bi nabihi yayi imani da wannan annabin da aka turo wa amana bi kuma yayi imani da ni falahu ajran to wannan yana da lada guda biyu a cikin mutum ku saura mutum nawa biyu mutum na biyu wa abdun mamlukun adda lahi wa haƙƙan mawalihi a jira wa abdun mamluk da bawan da ake mallakarsa adda la ya ba da haƙƙin Allah da yake a kansa wa haqqa mawali kuma ya bayar da haƙƙin iyayen gidan shi da yake a hannunsu falahu ajran to shi ma wannan bawan yana da lada guda biyu sai mutum nau kenan na ƙarshe ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ورجل أدب أمته da mutumin da ya tarbiyyantar da baiwarsa fa ahsana ta'diba kuma ya kyautata tarbiyyantar da ita din thumma a'taqaha sannan bayan ta girma ya yanta ta wata kuma ya aure ta wannan falahu yana da ladabi kun ga nan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewar waɗanda suke a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi irin su Abdullahi bin Sallam kenan da sauran waɗanda suka yi imani da shi to suna da ladan su riɓinyi biyu wancan ladan bai tozarta ba kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ko kuma ya zama na ayar kai da kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka ƙara imani da shi to kana da ladan riɓinyi biyu a nan duniya ubangiji subhanahu wataala zai baka kaso na musamman a lahira kuma zai baka kaso na musamman kaga a duniya aka ce za a baka kaso na musamman sai ba a faɗa maka kasan ba kar ke tsammanin kuɗi zalla shine abin da za a baka idan aka kare ka daga fitintinin zamani kawai fitintinin da ake ciki wannan ba karamin taimaka maka aka yi ba ko ba ka yi ba don waɗannan fitintunu irin wannan lokaci su ma ba karamin bala'i ba ne sai mutum ya rasa ma ina ne addinin ya nufa in ba Allah ta'ala ne gam da ba to kuma wannan shine mafi sharrin fitina don fitina da za a tare mutum a kwace kudin shi ya san kudin kawai aka kwace Allah ya kiyaye mana ba fitina ba ce mutumin da zai yi arziki a waye gari kuma ya samu kare tattalin arziki ya sani cewa arzikin kadai wannan ba fitina ba ce amma ka ga mutumin da yake da arziki ba zai sai mashin ba sai ya buga mu malamin sa sai ya buga da bokansa kenan sai ya yi kaza sai ya yi kaza ko yana ofis kullum da sassafe sai an zo an zo an kewaye kujerar da yake kafin ya zauna sai wani ya zo ya kewaye kujerar ya kewaye kujerar ya kewaye kujerar sannan ya ce mai ya zauna to wannan shi ne fitar wallahi wannan shine fitar da wannan da ire irinsu idan Allah ta'ala ya tsare mutum ya tsare mashi imanin shi a nan duniya ya Allah ta'ala ya mashi duk a wani abu da ibiyo baya kuma ƙari sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa yaja Allah nura Allah ta'ala ya sanya muku haske na bihi ta za ku dinga tafiya da shi kaga wannan ta yi kama da ayar da ke cikin suratul anfal ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yakfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ya kuma mai yawan jinkai ne karshen surar Allah ta'ala ce ni Allah ya alama ahlul kitab an yi muku wannan ne an muku wannan bayanin ne don kada ahalli kitabu su san cewar ko don ahalli kitabu su san cewar Allah ya ƙadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko akan falalan Allah subhanahu wataala kaga wannan aya ta biyu sai malamai suke ganin cewa wannan din ta yi magana ne fa akan wannan al'umma kuma suke ganin a ah, tana nan dai magana akan ahalin kitabun da suka gabata ba su da wani iko akan falala Allah madaukakin sarki shi yake da iko akan falalarsa wa annal fadla bi yadillahi yuti man yasha kuma falala Allah falala Allah tana wa annal biyar bi yadillah kuma falala baki ɗaya tana hannun Allah ne subhanahu wataala yuti man yasha Allah ta'ala yana bada wannan falalar ga wanda yake so ya Allah ka sanya mu cikin ta wallahu fil fadlil azim Allah mai yawan falala ne kuma falalar mai girman gaske وفي صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء kaga aya ta uku da muka karanta ita ma tana bayani akan fadulul islam don kul ya ayyuhal ladina abunna ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati kenan in mutum bai imani ba in mutum bai musulunci ba wancan kashi ɗayan da yake da shi na yahudanci ko nasaranci da ya rayu a kai wannan kuma shi ma ya rubuce ba wai zai isa lahira da abin nan kifulun wahidin bane a'a kifulun wahidin ya zama batil lallai wani yana tabbatar mana da falala da kima ta musulunci wallahi kada mutum ya wasa amma yan mai da musulunci cewar wai addinin gargajiya ne ba shi da kyau irin waɗannan al'amuran addini ne tsararren addini a samawi daga wurin Allah subhanahu wata'ala ya aiko farin jakada manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da wannan addinin da ya khurijan nasu min al-zulumati ila domin ya fitar da mutane daga dukkan nau'i na duhu zuwa ga haske na imani da shari'a wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih wa idan malam ya ce wa fi sahih yana nufin sahih bukhari ko sahih muslim hmm? wasu malamai suka ce babu babu dabi'i sosai akan haka tunda ana kiran wasu littafan ma da waɗannan abubuwa da haka wa fi sahih amma wani da sahih bukhari ne an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara musu yadda abdullahi dan umar yana ɗaya ne daga cikin 'ya'yan na umar allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya halarci ghazwatul khandaq yakin khandaq kenan ya halarce shi yana cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tarin yawa yana cikin waɗanda suka ga fitintunu iri daban-daban dan ubangiji subhanahu wataala ya mai tsawon rayuwa sosai dan a zamanin manzon sallallahu su ne matasa matasan sahabbai ne sosai da saboda haka ya samu tsawon shekaru haka sun ga fitintunu iri daban-daban wanda yake kuma karanta rayuwarsu musamman a zamanin fitan ba karamin al'amari ba ne zai saita ka sosai da su a zamanin su ne shi'anci ya bayyana a zamanin su ne hawarijanci mu'tazilanci da duk sauran waɗannan kamiyamiya ɗin yana cikin waɗanda suka fito har garin madina suna ce da hussein ya koma gida waɗannan mutanen da suka karshe mashi dattijo suka kai sai na aliyu ba mutanen kirki ba ne da za su aiko mai da wasiƙu cewar waye tafi za su ba shi kariya ya bar madina ya tafi inda suke to amma ajali ya riga ya yi kira sai da suka sai na abdullahi dan umar sai da ya fito har garin madina yana cewa da shi ya koma fa ya koma madina madina ta fi mai waɗannan mutanen ba mutanen kirki ba ne allah ta'ala ya tsare mu to sun ga fitintuno iri daban-daban allah ya tsare mu allah rasu kuma mahaifinsa kuma ɗan khattab wani fitaccen mutum ne yayi halifa ne na manzan allah su salama na biyu da yawa rasulullah ya kasance yana cewa da kaltu ana wa abubakar wa umar da yawa na shiga ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar yana cikin silsila da da sayyidina umar yake da ita ya aurawa da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama yarsa mai suna hafsa kuma ya auri jikar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ummu kulfu diyar aliyu bin abi talib wacce suka haifa daga da fatimatu zahara diyar fatimatu zahara mai suna ummu kulfun sai na umar ibn khattab ya aure ta ta haifa mishi da mai suna zaid da asu mun fahimci wannan da ke ko umar na khattab ya yi futuhat ma'ana ya buɗe garuruwa da yawa a zamaninsa a zamaninsa ya ci ƙasar sham suriya kenan musulunci ya shiga ƙasar sham tsohuwar sham ma wanda yake ta hada sham ta hada urdun ta hada wasu wurare su da sosai a zamaninsa ne musulunci ya kai har ƙasar farisa wanda a yau ake kiranta iran ita da makwabtanta duk zamanin na umar ya musuluntar da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kwatan kwacinku ko suwa kenan ku musulmai kenan musamman akwai wayar da suke cewa mafalul muslimina mafalukum kwacinku ku musulmai wa mafalu ahalin kitabai da kwatankwacin ma'abota littafan nan biyu da suka gabata ma'abota littafai biyu littafi na farko shine التوراة لتافي نبيو شيني إنجيلا mabiya attaura su suka kira kansu da yahudawa da suka ce inna hudna kala ta ta'ala ce ya qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin na biyu su ne waɗanda suka ce su nasara ne wa min allazina qalu inna nasara da wadanda suka ce su ma nasara ne amma ba Allah ta'ala ne ya kira su da sura nasara ba su suka kira kansu da nasara shi dai annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah wa man ta'ifatu min bani isra'ila kafara ta'ifa wa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin masalukum kwatankwacinku wa masalu ahalil kitabai da kwatankwacin ma'abota littafan nan guda biyu musamman al'umma nau kenan uku da ku ɗaya kenan da yahudu biyu kenan da nasara uku kenan kwatankwacin ku ka masali rajulin kaman kwatankwacin mutum ne jara ujara ya ɗaibi 'yan ƙodago ya sanya su aiki ya bai ma 'yan ƙodago aiki shi ne ya ɗauki ƙodagon ujara 'yan ƙodago domin ujara jimi ne na ajiyar ajiyar ne ɗan ƙodago lura da ke ko ujara 'yan ƙodago kenan ya ɗauki ma'aikata faƙal sai ce da su man ya amalu min ghudwatin wa zai mun aiki tun da safe ila nisfin na zuwa lokacin da rana ta take ala qirat in ba shi qiratu daya kun gane zarfin zama din daga lokacin da rana ta fito ta ɗaga ko daga lokacin da rana ta fito zuwa takewar rana wa zai mun aiki a wannan lokacin in ba shi qirati daya fa amilat yahud sai yahudawa suka yi sai aka ba su nauke na kira daya sun maƙal sannan sai ya ce shi wannan rajulu ɗin kenan ko man ya amalu ne min nisbin nahar wa zai mun aiki daga lokacin da rana ta take ila salatul asri zuwa sallar la'asar ala qirat in bashi qirati guda fa amilatin nasara sai nasara musham suka aikata wannan aiki kun ga yace fa'amilatin nasara sai nasara suke shi ne sunan su saboda babu sunan zamani a ce almasihiyyin wai an jingina su zuwa ga almasihu kenan babu wannan masihu daban su kuma daban babu inda suka hada alaka sun maƙal sannan ya ce man ya amalu li min salatul asri waye zai mun aiki daga sallar la'asar ila an taghiba shams zuwa rana ta faɗi ala qirataini in ba shi guda biyu yanzu musa faɗi ke nan uku to a waɗannan lokuta uku wani lokaci ne fi yawan aiki eh na safiya fi yawa daga shi ba sai na biyu safo daga shi ba sai na ukun sa ran sallama ya ce fa antum hum to ku su na uku kenan daga sallar asar zuwa faduwar rana kuma a kan kera biyu guda biyu ma'ana shi ne lokacin da ya fi kaɗan kuma shi ya fi lada fa batul yahudu wan nasara sai yahudawa da nasara suke fushi daman yin fushi a wurinsu su ci zarafin Allah subhanahu wata'ala su ci zarafin annabansu ba komai ba ne hisa ko watannin baya da suka yi wannan batanci ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daman ɗabi'a su ne tsinan nuni Allah ta'ala riga tsine musu sun yi wannan batancin ga Allah subhanahu wata'ala suka ce yadullahi maghlula suka ce inna Allah faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatalahum al-anbiya Allah ta'ala ya ce wa lu'inu bima qalu bal yadahu tani yunfiqu kayfa yasha fa ghadabat al-yahud wan nasara sai yahud da nasara suka fishi wa qalu suka ce malana me yasa mu aksaru amalan mu muka fi yawan aiki wa qallu ajra kuma ladan mu ne yafi kadan kuna ji da kyau mm. qal sai wanda ya sa su aikin ya ce hal naqastukum min haqqikum shay'a shin na rage muku wani abu na haƙƙinku ƙalula sai suka ce a'a baka rage mana inda an ba su abin da mai kai kiratun da aka ce musu su yi ba da shi ne za su yi magana amma tun da an ce wa zai yi kaza suka ce su za su yi aka ce a kan kaza suka ce eh suka yi kuma aka ba su kazan ai ba zalunce su ba ƙalula suka ce ba a zalunce mu ruwa a rage mana ba qal sai ya ce zalika fadli wannan basin da nayi falala ta ce utihi man asha ina ba da ita ga wanda nake so to kun ga wannan kafabil islami fadla wannan ya ishi musulunci ya zama yana da falala ku lura inda malam yayi tartibi din ya kawo wannan hadisin akan fadlul islam falala ta musulunci musulmai su ne suka yi aiki kaɗan dan daga sallar asar zuwa faɗuwar rana amma kuma kuma aka ba su kuma kirafi guda biyu ɗaya kenan na biyu ashe ana yin aiki dan lada kuna jina da kyau don cewa mai ya amal kama fali rajulin jara ya ɗauki 'yan ƙodago ya ɗauki ma'aikata zai ba su lada ya cewa zai daga wuri kaza zai zuwa kaza a bashi kaza ashe kenan mutum ya ce yana yin ibada ne yana yin sallah ne saboda shi ya kai wani matsayi a tauhidi ko a tofidi ya kai wani matsayi da yana ibada ne ba don kwaɗayin rahamar ubangiji ba ba don jin tsoron azabarta ba to wannan kwata-kwata ba musulunci ba ne dan Allah subhanahu wataala ce ayi tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna abun nan yad'una rabbahum suna roƙon su khawfan suna jin tsoron azabarsa wa tama'an suna kwaɗayi rahamarsa akwai misali sosai a kadiya karkashin wani hadisi ne kamar yadda muka faɗi wannan matsala ta farko cewar cewar ana aiki ne don lada kun fahimci wannan don Allah subhanahu wata'ala shi ya ce kaza kuma gashi kenan za ka yi kana kwaɗayin ladan ubangiji kuma kana jin tsoron rahamarsa ɗaya kenan wa masalukum wa masalukum wa masalu ahli kitabaini ka masali rajul sai Allah ta'ala ce ka masali rajul kamar kwatankwacin mutum ista'jara ujra to wannan misali na wannan aiki da aka yi yahuda suka yi daga kaza zuwa kaza ya ce na yi kaza waye wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimci wannan da kyau ko da aka ce rajulun kuma Allah ta'ala ya sha buga misali a cikin alqur'ani da rajul wa rajulun salama li rajulin hal yastawiyani masalan qala rahimahullah وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة kun ji islam ko wa fihi ya yi cikin a cikin as ba ga wancan na farko sahih bukhari ne amma na kuma sahih muslim ana bi hurairata daga abu huraira abdurrahman bin sakhar ad-dawsi yana cikin waɗanda suka musulunta daga ƙarshe-ƙarshe ba daga farko-farko ba lokacin da sina abin nan lokacin da abu huraira ya musulunta musuluntar abu huraira bai cika shekara hudu zuwa biyar ba bai cika shekara biyar ba manzo Allah sallallahu alaihi koma ga Allah kaga yasa muka ce ya musulunta a karshe karshe to amma irin yadda ya san ya musulunta a karshe karshe ne fa to da ya musulunta kuma ya katsa komai nashi ya tare gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin wannan tarewar ta cike mai gurgun wadancan shekarun da wasu suka dade tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama lokacin da ma'aikata suka tafi shi yana nan lokacin da yan kasuwa suka tafi shi yana nan lokacin da manoma suka tafi shi yana nan sai zama a waɗannan shekaru ya tara abin da waɗanda suka riga yi suka tara a yama ɗora akan haka lura da cewar da ya tashi kawai sai iwa duniyar gaba ɗaya saki uku lokaci guda abin da aka samu kawai shi ake ci to kuma da wannan ne mahasadai suke mai hasada su ce mutumin da bai ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da shekarar shi hudu zuwa biyar kuma shi za a ce yayi waɗannan hadisan kun fahimci wannan da kyau to in mutum dai in ba dan tausul basirati ba jami'o'i da ake yanzu shekara nawa ake shekara hudu ne jami'o'i da yawa shekara hudu ka kammala amma sai yanzu mutum ya je yi digiri fa ba jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a a wata jami'ar kaga in yana fetsa karatu kai ka san akwai tazara nesa ba nesa ba kusa ba tsakanin shi da wanda bai je jami'a ba haka ne kuma haka bane balle a ce jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya kara mushi yadda قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الثيرة أمين شاء الله استبت أغنش ياتي أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الله تعالى يا أتد وأن دسك زو كافمو يا أتد سو بس دوكي جمعة يا كوتر دسو بس دوكي جمعة ma'ana an ba su juma'a an bai mai yahudawa juma'a ta zama babbar rana a gare su suka ce na gaya muku fafan ɗararrun mutane ne Allah ta'ala ya ba su juma'a suka ce a ba sa santa su asabar suke so domin ita ce ranar da Allah ta'ala ya huta a uzu billahi min shaitan su ba wata daddaɗan magana take fitowa daga bakin su suka ce ita ce ranar da Allah ya huta domin Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa a kwanaki shida mana ya fara ranar lahadi ya kammala juma'a wai suka ce sai ya huta rana asabar a uzbilla Allah ta'ala ta raka kana samawati wal wa ma sana kuma bayna ma sana bil babu wata gajiya da ta same mu ma'ana ai mai da martani ga yahudawa su kuma nasara aka ce musu ga juma'a suka ce a su lahadi suke so Allah ne bai ce musu gashi suka ce a su lahadi suke so saboda a wannan ranar ne Allah ya fara halitta shi yasa ku lura da wani jumla da ahlus suna suke cewa malami suke cewa la qiyasa ma'an nas in aka samu nasi ba a qiyasi tun daga nasi Allah ya ce ku riƙa to kuma ba nasin a yi tawilin cewa a a rana kaza ita tafi saboda kaza babu wannan sai Allah ta'ala ya shirye da mu ya dora muka juma'a alhamdulillah fa kana lil yahudi yawm sabat sai yahudawa suke da ranar asabar ta zama ita ce babban rana a gare su walin nasara yawmul ahad nasara suka kasance suna da laran lahadi ta zama babbar rana a gare su faja Allahu bina sai Allah ta'ala ya kawo mu fahadana li yawmil juma'a sai Allah ta'ala ya shirya da mu ya ɗora mu a kan ranar juma'a to amma mutum nawa ne cikin mu da zaka tambaye shi juma'a a wannan shekarar da za ta ƙare kullum da ke ko da za ta kare wacce yake juma'a mai zuwa tana cikin sabuwar shekara ne a wannan juma'a da ta wuce ita ce juma'a karshe a wannan shekara ta musulunci inda za ka tambaye shi juma'a nawa ya rasa sallar juma'a nawa ya rasa da kira ya ce maka biyu ko uku zai ce gaskiya shi ma bai san adadin su ba ko babu su daya tambaya ta biyu a juma'ar da ya samu nawa ya samu a cikin masallaci tunda da ita ce babban rana ɗin juma'a hajji babban rana wacce ya samu a cikin masallaci saboda juma'ar da ka samu a cikin masallaci ita ce kafin liman ya hau mumbari ita ce juma'ar da sunanka yake cikin listin mala'iku don duk kofar shiga masallaci akwai mala'iku suna tsaye da littafai suna rubuta wanda ya shigo na ɗaya na biyu na uku har zuwa lokacin da liman zai shigo ya hau kan mumbari sai su ninke littafin su sai su ma su saurari hudu ba a wannan lokaci da liman ya zo ko ka shigo cikin masallaci ba ka cikin listin mala'iku sai ka ɗauki mace sai ga sallar juma'a mutum na bai samu wanda yake sunan shi kenan yana cikin ma'ana mai sallar juma'a ne ya samu a cikin masallaci tambaya ta biyu kenan sannan tambaya ta uku juma'a nawa ya samu a cikin masallaci kafin liman ya zo ko da liman ya zo ko da kaji liman bai zo ba amma baka samu ciki ba sunan ka da mala'iku amma dai ka samu juma'a amma sunan ka ba mala'iku kuna jina da ke ko ɗaya kenan sannan mutane nawa ne suke rasa juma'a da zarin ya je masallacin da ya je yana zuwa ya samu an sallame sai ga ya koma gefe guda ya kafa sallah azhar za ka iya ce mai azhar ɗin shi ta yi idan wannan masallacin shine na ƙarshe a garin a sallar juma'a ba a wannan ranar ya zama na shine na ƙarshe a wannan amma muddin ya zama shine na farko shine na farkon juma'a to juma'a tana nan a kansa yana zuwa ya samu bai samu juma'a wannan masallacin ba sai ya tsini ya ga wannan masallacin juma'a zai samu dan ma san duk garin da yake babban gari irin mina irin suleja irin kwatagora irin bidda irin kano irin zaria irin maiduguri irin jos irin abin nan lagos irin ibadan irin fatakwal irin waɗannan garuruwan ba masallacin juma'a ɗaya ko biyu ko uku bane haka ne ko ba kuma to in ka je masallacin farko da yake fara sallah sai ba ka samu sallah ba to juma'a bata faɗi akan ka ba tana nan daren tam akan ka wai ka koma gefe kai azhar bata taso ba don ba ka mutum sai ya zama kirista kirista me zai nuna maka kirista kirista ba an faɗi lahadi ba kiristoci ne da suke zuwa cocin zama shi ko yake a gida ya safi mai ta kallace kallace ko ya ta wanki bai dai bude kasuwa ba bai bude shago ba tun da dai ba zai bude shago ba amma yanzu yana ta kallon fim a gida Allah ta'ala ya sauke to yan uwa dole ya kamata a faɗa ku sosai da sosai a faɗa ku sosai da sosai amma za a ga wani wannan ba kun ga duk ba ma'ana ana magana sauraron huduma ba a'a bai ma ji bai ma abun nan ba wani da zarar ya fahimci liman ya ƙara minti biyu a hudu ba to sai ya ƙara minti biyu a can kafin ya baro shago saboda shi tunaninsa juma'ar kawai yake so ba abin da ya sha kai shi da hudu ba in Allah ta'ala ya sa kuma gana sai da buguna sannan shagon ka yana kan titin zuwa masallacin juma'a to sai dai a hankali don fili za a ɗauki buhun da an dawo sai a dawo da shi a aji Allah ta'ala ya tsare mu yana da kyau a lura sosai sallar juma'a rasul mai ce wa kadhalika hum tab'un lana hakan nan su suke bin mu yawmal qiyama rana alqiyama ba mu muke bin su ba nahnu al-akhiruna min ahli dunya mu ne muka zo a ƙarshe al'ummun da suka zo a nan duniya bayan al'ummar annabi nuhu sai al'ummar annabi hud sai al'ummar annabi salih sai kaza sai kaza haka al'ummu suka dinga zuwa mu ne na karshe a nan duniya wal awwaluna yawmal qiyama mu na farko a ranar tashi alkiyama kai alhamdulillah wallahi musulunci ba karamin daɗi ne da shi ba alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq kun ga wannan yana nuna mana fa musulunci ba gargajiya bane ka fahimci musulunci addini ne al-ilahi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وفيه يادو أتكنسا تو أتكن مي أتكن الصحيح طور تنيا تو في الصحيح أنا قلت تو فيه أيضا أنا قلت تو فيه تعليقا تقول تو وانا الرواية باتا تكن بخاري ومسلم واجت إمام أحمد بن حنبل محمد ناصر بن الألباني قد حديث إذا yace ta'aliqan wani hadisi ne mu'allaq hmm? wani hadisi ne mu'allaq zan ga malamin su wace na tambaye ku hadisi mu'allaq ko faɗa ba eh? mutum nawa a farko annahu qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ahabbu dini ila Allah mafi soyuwan addini a wurin Allah ashe Allah yana da sifa ta almuhabba ta so inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana sifa ta so ya Allah ka so ahabbu dini ila Allah mafi soyuwan addini a wurin Allah shine alhanifiyatu tsantsar addinin da babu shirka a ciki kamar da makaranta da kuma cikin al'usulu salafa wa ilam an al-hanifiyata millata ibrahima an ta'budu allaha wahdahu la sharika shine tsantsar addinin da babu garwaye a ciki shine al-hanifiyya as-samha mai saukin gaske babu tsari da ya kai musulunci sauki babu shi kwata-kwata kun fahimci wannan da ke ko in dai a tsari ne da rahama ne da tausayi ne da jirƙai ne babu tsarin da ya kai musulunci babu shi kwata-kwata saboda ka za ga a kowane irin al'amari a rasul mai ce ba taɓa bayin zaɓin abubuwa guda biyu ba face ya zaɓa abin da ya fi sauki saboda ka ba wai da cikin musulunci ba ne mutum ya ɗauki al'amura da zafin gaske ka duba ga halin tafiya aka ce in kana halin tafiya ka ajiye azumi kuma yace wannan ba ta kawa ba ce zalla ka ce kai ina ai daga nan zuwa Legas ko zuwa kano ko zuwa abuja ai wahalar da mutum zai yi wasu ya lissafa ta cikin lada ce duka ita ba saboda ka yana ganin takawa ce zalla wannan baya cikin takawa saboda mun yi magana takawa ɗansu duk abin da Allah ta'ala ya ba da sahabi ce ko yi kaza ko yi kaza ka duba ka ga wanne fi sauki kai wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma ka duba ku fahimci abin da na faɗa ka duba ka ga abin da ya fi sauki ba wai ana nufin cewar idan an yi sabani akan mas'ala guda biyu ka ga wacce fi sauki bane ba ya je tambayi wannan ya je tambayi wannan sai duba ya ga wanne fi sauki sai ya dauka ba shi ake nufi ba a halin tafiya ya halatta ka yi azumi ya halatta ka sha ruwa wanda ba saɓani bane kun gane a ciki wanne ya fi sauƙi sha ruwa ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu malaman suke rinjayar da shan ruwa a halin tafiya to amma sau wani ne kuna tafiya da mutane daga nan zuwa kano su kaya ko daga nan zuwa anacha ko daga nan zuwa inugu ka ga tare da shi kuka bar mina tare da shi kuka tafi can amma inda za a tsaya a yi sallah shi bai yadda cewar a ɗauki azhar a haɗa ta da al'asar a kowace sai dai dire bai tsaya a yi ta akan lokaci kuma raka uku ko haka ake ba to ku lura na sha maimaitawa gwargwadon fahimtar ka da addini gwargwadon sauƙin addini a gare ka gwargwadon yadda mutum ya jahilci addini gwargwadon yadda yake da tsanani kuma a Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya sauki wani ubai bin ka'abi radiyallahu anhu qal alaikum bis sabil wa sunnah fa innahu laysa min abdin ala sabil wa sunnatin zakara ar-rahman fa fawdat min khashiyati allah fa tamassahu an-nar wa min abdin ala sabil wa sunnah ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس إلا كان مثله كمثل شجر شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحات إلا تحاتت عنه جنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها والاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة wani ubay bin ka'ab radiyallahu anhu an kaba wani hadisin daga ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin makaranta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya jagoranci sallah ya ba da sallah yana sallah yana sallah sai wata aya ta ɗauke sai aka shiru da ya idar da sallah sai ce amma fil qaumi ubai. a cikin mutanen ba ubayi ne yana ina ina fata mafi fahimci wannan ka san ya ishe shi ya zama falala ka ga sai mai ce a mafi qawmi abubakar a mafi qawmi umar ya ce a mafi qawmi ubayi ba ubayi ne a ciki isa ne sha faɗa mana kowanne in ka ji ana faɗin falalarsa sai ka yi kamar shi ne kadai kun lura da ke ko yana cikin mutanen da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ganin shi ya lissafa yace duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatu sai yana cikin mutum hudu na musalmi ya faɗa yace ku khudhu qur'ana an arba duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar shine ya karanta da aure abdullahi bin mas'ud nan kuma duk wanda yake koyi karatun qur'ani a wurin mutane guda hudu a cikin ya lissafa ubay bin ka'ab ubay ibn ka'ab shine shugaban makarantar tafsiri a cikin sahabbai na garin madina kamar da abdullahi ibn abbas shine shugaban makarantar tafsiri na garin makka abdullahi ibn mas'ud shugaban makarantar tafsiri na iraq wani ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala hadisi daga ubay ibn ka'ab Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace yace alaikum bis sabil ku musulunci kankan wa sunna da kuma sunna ku riƙi musulunci ku riƙi sunna musulunci kowa zai iya da'awar shi don da yake musulunci yake gargajiya zai iya cewa shi ma musulmi ne da wanda yake musulunci yake bid'a zai iya cewa shi ma musulmi da wanda yake musulunci yake yake ɗebe duk zai iya cewa shi musulmi ne amma ba zai iya cewa sunna ba ne ko ba ka yi ba ba zai iya cewa wannan abin sunna ba ce saboda haka yace alaikum bisabi wa sunna fa innahu yadda al'amarin yake laisa min abdin ala sabilin wa sunna babu wani bawa da yake akan musulunci da sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ku lura yake akan musulunci da sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake a wannan kalla ka samu son zuciya tare da shi ba muna hukunci ne akan mutum guda ba muna hukunci ne akan sifa duk wanda ya maida musulunci shine jagoransa ya maida sunna ita yake bi bayan sai suke bin shi ba to da kyar ka samu son zuciya tare da shi ina fata mafi tona da kyau kuma za ga duk abin da yake yanayi ne ala nur akan haske na musulunci din da kuma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mutum da yake akan musulunci da sunna zakara rahman da zai ambaci ar-rahman Allah kenan fa fatat aynahu min khashiyatillah idan shi ya malalar da hawaye saboda jin tsoron Allah yayi zikiri saboda jin tsoron Allah idan shi ya malalar da hawaye fata masa hunna wannan mutum a ce wuta za ta taba shi babu shi amma idan ya zama ala sabilin wa sunna kenan idan idza zakara rahman ala ghairi sabili musanna fa fadat aynahu wannan babu tabbacewar wuta za ta bashi ko ba ta ta taba ba duk da zikirin da yi saboda bai shi ala sabilin wa sunna ba shi kuma abinda ubay bin kabe faɗa cewa fa inna laysa min abdin ala sabilin wa sunna domin in ala sabilin ya wa sunna to zai yi zikirin ne zai duk al'amuran ne akan yadda aka tsara haka dai in zikirin ne ayar karshe ta suratul a'raf ta yi magana wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a zuciyarka ba kuma ka yi shuru bakinka baya motsawa ba wani ya zama tunani kenan za ka yi bakinka yana motsawa wadda rabbaka fi nafsika tadarru'an kana mai kankan da kai wa khifatan kana mai jin tsoro ko kana mai ɓoye zikirin to kada ɓoyewar ta zama ka ɓoye shi rijib isa ya ce wa dunar jihar minan ƙauni da kaɗan ɗaga amma ɗaga muryar ba tare da ta kai bayyanawa ba kamar ya ba tare da ta kai bayyanawa ba eh kaga ba tare da na kusa da kai ya ji ba kenan kai wannan bilgudi wal asar wala takun min al ghafilin kada kasance cikin rafkananu gafalallu wal basar zikiri to kaga duk mutumin da yake zikiri ala sabilu sunna to za ka zikirin shi na farko dai lafuzan zikirin lafiyayyen zikiri ne sai waɗanda suka tabbata ala sabilin wa sunna kaifiyar zikirin yadda zai yi zikirin shi ma zai yi shi ne akan yadda ya zo ala sabilin wani yake cewa hadisin da ake cewa mutum ya ya ambaci uban ya yi zikiri har mutane su ce da shi mahaukaci kun gane maganar sai na ce bai gardin nazar akan hukuncin hadisin shi wanda ya faɗi hadisin ne yasa ba a ganin shi sai dai a sa samari su za su yi irin wannan zikirin shi ba zai fito ya yi ba na fatan kun gane kun gane magana da nake magana da ya ce ya ba har ya ba su dalili a yi zikira yanzu ba mana hukunci mana magana ne kan hadisin ba abin da muke fata shine shi ma ya fito a yi da shi kawai shi kenan sai kawai samari za a sa Allah ta'ala ji dan kala rabu ya ce kana da kuɗi a ce ga kuɗi za ta fuka daza in kuma ba ka da kuɗi a baka katar tarbi har gwiwa a cikin gaje kan kan kwana kai ta zikiri kuma Allah kana in da kuɗi ba za mutum ba zai wannan ba zai zama baka zane a je a yi addu'a a can amma bai da kuɗi sai a bashi abin da shi zai ta zikiri Allah ya sauke Allah ya tsare wato duk abin da ake bukata ka yi shi ala sabilin wa sunna to duk wanda ya zikiri ala sabilin wa sunna yadda ake lafazin zikirin da kafiyar zikirin fa fatat ainahu min khashyatillah idanuwa suka malalar da hawaye saboda jin tsoron Allah to wannan mutum ba zai wannan ba fata masa hunna a ce kuma ra inuwa abin nan wuta ta taba shi to amma wani zikirin ai da gani ka san anya ba kada wani abu a ruwa ba kuwa an sha shi don za ga an sa an sa wani botiki a cikin a cikin da'ira ana zaga an akai zariya akai zariya akai zariya sai a ji a kurba a watsa sai ga sake diban caji وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر Rahman. babu wani bawa da yake akan musulunci da sunna kulura ala sabilu sunna na faɗa nema da doguwar matahi ya ɗasu cewa kowa zai iya cewa shi musulun amma lafazin sunna faka da rasu ya ce alaikum bi sunnati to ba kowa zai iya ba kowa zai iya cewa wannan abun sunna bane amma zai iya da'awar wannan abun musulunci ne amma ba a kowace kasuwa ba walaysa min abdin ala sabili wa sunna babu wani mutumin da ke kan tafarki na musulunci da sunna zakara rahman da zai ambaci Allah mai rahama faksha arra kashe min khashiyatillah fata jikin shi ta motsa saboda tun tsoron Allah subhanahu wata'ala illa kana masaluhu face sai kwatankwacin misalin wannan mutum kan misali shajaratin sai ya kasance kamar misalin bishiya ce ya bisa warquha bishiyar ganyenta sun bushe fa bainama hiya kazalik tana cikin wannan hali nata na bushewar ganye iz asabat harrih kawai sai ga wata iska mai daɗi ta zo ta bugi wannan bishiyar fataha ta hawa waraquha kawai sai sai ganyen bishiyar gaba ɗaya ya zubi ganyen bishiyar ya bushe da aka iska iska ta kaɗa mai ganyen bishiyar zai yi zubiya zai gaba daya ya ce illa ta hatat anhu zunubu sai wannan mutumin zunubin shi gaba daya ya kaɗe ƙasa kama ta hatu an haje shadarati ha kama yadda ganyen wannan bishiyar suka zube duka lura walaysa min abdin ala mu suna zakarar rahman ya ambaci ar-rahman faksha arra jildu zuciyar shi ta motso fata jikin shi ta motsu saboda jin tsoron ubangiji face sai zunubin shi gaba daya ya sauka amma wannan zai samu ne fa idan yayi ala sabilin wa sunna wa in naktisada fi sabilin wa sunna wallahi tsayuwa daidaituwa kun lura ko tsayuwa daidaituwa shine iktisadin kenan daidaituwa ala sabilin wa sunna akan musulunci da sunna khayrun shi yafi min ijtihadin mutum ya dinga yin kokari na ibada na mai fi khilafi sabil wa sunna akan hanyar da ba ta musulunci ba ba ta sunna ba kun fahimci wannan da kyau ai abubuwa da yawa waɗannan abubuwa da yawa za a ga gashi misalai ne ga sunan barkatai kai sallah raka'a biyu tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi a zuwa a ce maka wa salla lailata saniya ta ashara min shahar ramarana wanda ya salla a dare na goma sha biyu a watan ramarana yana da ladan annabawa sittin yana da ladan annabawa saba'in yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a gona ala khilafi sabili wa sunna in kai magana sai a ce sallar ce baki in ma kai wasa wani ya ce a afa ra'ayta allazi yana abda bi za sallah abinda ake bukata iktisadan ala sabili wasu na mutum ya daidaitu ya takaitu akan abin da ya zo a musulunci da karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an abi darda radiyallahu anhu qal ya habadha nawm akiyasi aqyas wa iftaruhum kayfa yudbinuna sahar al hamqa wa sawmuhum wa lam yathqalu dharratin min birrin ma taqwa wa yakainin a'zam wa afdal wa arjahu min amsal al jibali ibadatan min al mughtarrin wa an abi an karbo wani hadisi daga abu darda radiyallahu anhu qal Allah ta'ala ya yarda da shi yace Abu Darda yake cewa kaga wani hadisin Ubay ibn Ka'ab da na Abu Darda waɗannan asar ne mun fahimci wannan ko ba hadisai ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana zai nuna maka malam sai ya bude da ayoyin alqur'ani sai ya biyo da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi sai ya biyo da maganganun har yanzu kun ga malam fa bai ce komai ba babi guda ke na makan malam abidarta an karɓi wani daga darda kala ya ce ya haɓa zaunamul akiyas madalla da baccin bacci madalla da baccin al'akiyas na tsatsin mutane masu wayo kaga baccinsu ya sha babban da ya mulle wasu kenan tanda an ce madalla da baccinsu kaga ba madalla ba da kiyamun lailu wasu kenan wa iftaruhum madalla da cin abincinsu da suke da rana sabanin azumin wasu da suke yi da ranar kaifa yuhbinuna sahar alhamqa ya waɗannan suke amfana su waɗannan masu bacin kenan suke amfana suka tsere ma sahar alhamqa raya dare na alhamqa idan aka ce alhamaka su ne waɗanda suke hankalinsu ya riga ya yi nesa hankalinsu ya yi nesa da su su ne alhamka kenan akhbarul hamka wal majani in ji <laughs> ibnu qayyim kun bai ci magana ta da alhamka wanda yake dai hankalinsu ya yi nesa da su shi dai bai zama mahaukaci sosai da sosai ba amma dai tunda baya bin bona kun fahimci wannan da kyau kun sisa ya ce kai fa yuhbinuna sahara alhamka ya suka baccin waɗancan ya ɗara saharar hamka raya daren wawayin mutane wa saumahu da azuminsu saboda su suna raya dare suna azumi ala da sabilin wa sunna sai zama na da raya daren da azumin nasu bai zama komai ba wala mithqalu zarratin min birri abin abu darda ya ce wala mithqalu zarratin wallahi kwatan abu mai nauyi kwatankwacin kwayar komayya min birrin na biyayya ga Allah madaukin sarki da aka yi ma a taƙawa wai ke ku lura da sharɗa guda biyu tare da jin tsoron Allah da ya ƙi ne kana da tabbas kana da dahib domin Allah subhanahu wa ta'ala tsantsar ikhlasi a azamu wallahi shi ya fi wannan mithqalu dharra din da aka yi shi ma a taƙawa wai ƙi ne a azamu shi ya fi wa afdalu a azamu shi ya fi girma wa afdalu shi yafi daraja wa arjahu shi yafi nauyi a mizani min amsalil jibali ibadatan irin ibada da aka yi su manya-manyan ibada kamar girman manya-manyan duwatsu da aka yi ta minal muhtarrin daga waɗanda yake sun riga sun yaudar kansu sun hudu kansu suna ganin inda ibada ce sun gama yi ma Allah subhanahu wataala a nan ba wata ɗaliba take cewa jiya da muka karatu a sabar da su take cewa wallahi abin mamaki a gabanta aka aka yafe wasu sallar juma'a a nan garin nan garin naku na mina kuna ce garin mu kuma eh sun yi alwala su tafi sallar juma'a sai suka zo za su sallama da shi sai ce sai in shuru ya ce dai zai faɗa amma dai su abana sai suka ce a tunda malam zai faɗa ya faɗa suka ce to ai dama tunda shi za a yi wa yi eh, mana shi za a yi wa tun dan an yi tawassuli da su ana samu da abin nan haka ne kawai su je ya yafe musu ba sai sun je ba kawai suka kama su ka yi suka ka tabarka su eh, an ɗauke ya mutum ba to shi wannan da ya ɗauke ɗin watakila yana ganin a wasu ibadu da yi da yawa za ka ji ana cewa akwai zikiri da in mutum ya in mutum yake yana yin shi baya aikata zunubi to zikirin zai cinye lada ne saboda ka dole mutum yana irin wannan zikiri yana aikata zunubi domin zikirin ya dinga samun abin da zai ci ka ga mutumin da ya faɗi wannan kai tsaye zikirin ya zama al'azari sabilu wa sunna lafzan wa sifata wa kaifiya Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare isa ku duba ku ga da malam yayi wannan bayanin babu guda ma karata ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke bayanin musulunci duk waɗannan al'amuran fa sai mutum ya yi su ne akan musulunci mutum ya ambaci Allah yanzu malam za a ce ba ya san zikiri tun da gashi ne ya kawo asar ɗan zikiri ga zikiri amma ala sabilin wa sunna yana akan musulunci da kuma sunnar manzo Allah haka sahabban manzo Allah sallallahu suka faɗa kuma kowannen su sananne ne a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Ibn Kab da Abu tarta Abu tarta mun zo darussa insha Allah ta'ala mun sake samun shi a gaba zamu magana akan saboda lokaci ya kure ne yanzu ba mu ce komai akan shi ba Allah ta'ala ya tuka su da gafara Allah ta'ala ya tabbatar da mu ala sabilin wa sunna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk